Rundunar tsaro a jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane takwas a harin da aka kai wasu ƙauyuka uku a daren jiya a ƙaramar hukumar riyom da ke nan jihar Plateau. Kakakin rundunar tsaron ta Special Task Force Captain Ikedici Iweha ya shaida min cewa maharan sun kai harin ne a ƙauyukan Jol, Rim da Bachit. rayuka rayuka biyar ma masu farin kaya rayuka uku a bangaren STF. jami'an tsaro jami'an tsaro da suke gurin sun kwakwata ya kawo karfin kuma kamun mutanen su shawo karfin su kuma ya san kokarin su kuma ka faɗa har da mutane da gudu da su ɗauki daga bakin su ba su na abu. To ina gaskiyan cewa an yi ta ba ku rahoton cewa akwai baƙin da suka shigo wani ƙauye da suna mahanga kuma ba ku ɗauki wani mataki ba. Ba baƙin da muka sani da suke wani gari da ake ce mahanga ba baƙin da aka sani da suke gidan. Akwai batun da Fulani suka ce an kashe musu shanu Eh, da fulani suka kawo kukan cewa an kashe musu shanu guda sittin da kuma wani guda talatin da aka yiwa rauni daban-daban shi kamanda fpf major jaladi biyanese ya je ha cikin garin mahanga muka yi ah, abin da muka kira turance wato ordinance search kuma muka zona da su muka tattauna da su muka samu abin da muka kira peace talk da su duk sun samu assurance cewa su dai ba su jin hoshi ba su yafe abin da zai ba mu assurance cewa sun yafe su duka a nima yadda za a yi a rage musu raunin da suka ji wato rashin da suka samu na shanakansu. kuma da ya ɗauki nauyi cewa zai kai kukan su gun da ya kamata a kai amma dai a samu dai a zauna lafiya ya musu umarni su zauna lafiya ba tare da kai hari ba ba tare da eh, kawo tashin hankali ba wannan kuma da safin na ya zo muna wato kan surprise yanzu dai muna kan patrol muna bijin cikin daji daji yanzu dai gano ko akwai da ba samu wanda suka kai halin a wannan garurukan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.